بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah mai kowa mai komai a wannan safiya ta asabar 27 ga watan sha'ban a wannan shekara ta 1431 safiya da tdd da bakwai ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma miladiya za mu ɗora a karatun wani littafi mai albarka muwaƙa'u malik mana muwaɗan malik a inda muke cikin kitabu talak yau za mu tashi babi na ashirin da hudu babu ma ja'a fil azli bayan da darussa biyu da suka gabata babi uku kenan ko hudu muka bayani akan abin da ya shafi ta kaba. yadda musulunci ya tsara ta ba mu kammala ba kuma malam ya da babu ma ja a fil asli sannan kuma sai ya biyo bayan shi da babu ma ja a fil ishidad abubuwan da mai takaba ba ta yi babu ma ja a fil asli babun da ya zo zai mana bayanin al'azlu ya halatta ko bai halatta ba abu na farko dai menene al'azlu domin suna cewa alhukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi idan kai hukunci akan abu ya nuna cewa kama ka gane abin kenan kafin ka dora hukunci akan shi idan aka ce al'azlu shine al'inzalu kharijal farj al'inzalu kharijal farj shine mutum ya zubar da mani wajen farji maimakon ya zubar da shi a ciki lokacin da mutum yake saduwa da iyalinsa dab da zai kawo sai cire al'aurarsa sai zubar da maniyin a waje wannan ya halatta ko bai halatta ba ina fata yanzu mun san menene al'azlu eh to shine babu ma ja'a fil azli babun da yazo zai yi bayani kan al'azlu galibi da jin faɗan haka ka san abin da ke sawa ai wannan shine me gudun me eh yawwa gudun kada ciki shiga haka ne ko baka bane wannan shi ne, shine Allahumma niyyata tasha bamban wurin hakan ko dai ya zama na kwata-kwata baya bukatar ciki ya shiga ko kuma ya zama na a'a na wani lokaci ne ɗaya kenan ko ya zama da matashi ce ko kuma ya zama da baiwashi haka ne ko ba gaba ne saboda haka a zamanance a yanzu suke da abubuwa guda biyu akwai tahdidun nasal mana shirin kayyade iyali akwai kuma tamdidun nasal shirin ba da tazarar haihuwa akwai mamanci ko babu mamanci? Eh? maimaita? menene bambancin shirin ƙayyade iyali da shirin ba da tazarar haihuwa abiya mai bambancin su al'umar yake cewa ƙayyade iyali shine shirin mutum ya ƙayyade iya adadin abin da yake so ko dai zamana 'ya'ya biyu yake so ko ya zama na 'ya'ya hudu yake so shi kuma shi ne shirin ƙayyade iyali mana 'ya'ya kaza shi yake so mata shi ta haifa domin yana gudun talauci bai san ya zai yi da su ba bai san su ba bai san me zai biyo baya ba amma yana ganin da ya fi biyu uku hudu to waɗannan za su iya sawa hankalin shi ya kwanta zai iya ɗaukar nauyinsu haka ne ko ba ka ba ne aga zulmatun kenan ba'dha fawqa ba'd idza akhraj yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nur fama lahu min nur in bashi da rayuwar shi ba zai iya rike ta ba kun gani amma shirin ba da tazara haihuwa shine shirin abin nan la'alla ita matar ba ta lafiya akwai matan da za a musu operation likita ya ce tana bukatar hutun kamar shekara biyu ko shekara uku haka kun gano wannan ma'ana haihuwar da ta yi zama da ƙyar sai da aka sha dogon sai da aka sha dogon turanci idan aka ta addu'o'i kuma ita wannan da kyau ko to wannan shine tamdidun nasal ba da tazara ba wai ƙayyadewa ba wanda kuma ta hadid ƙayyadewa shi ta hadidun nasal shirin ƙayyade iyali wani haramun ne babu wani ƙauli akan shi in banda na haramci haramun ne ila yawmil mutum ya ce wai ga abin da yake so ya haifa ba wannan tsabagen magozanci ne da arnanci kawai ake nema a kakaba mutane sai ake nuna musu wai sai a yi hoton mutum ga wani dagwas-dagwas da jakar shi a hannu da 'ya'yan shi guda biyu a gefe ya sa abin nan dan wuya ya yi waye ya yi waye ya koma nan kuma ga wani da iyalin shi akan mashin ko akan keke ga mata kaza a baya ga wasu a gaba ga shi dai hajaran majaran ash'asa akbara kun gane a ce wannan saboda yana da yaya biyu gashi kwas shi kuma wannan gashi kaza wannan duk arnanci ne ba shi da alaka da musulunci lamin min wa wala min ba'idin domin Allah ta'ala ce ayo ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha fa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin babu wata dabba a ban ƙasa face arzikinta yana wurin Allah kun gano wannan da ke ko kuma aka wannan Allah ta'ala ke cewa la taqtulu auladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴayanku don gudun talauci don gudun talauci sai ya kashe ɗan shi kawai to duk waɗannan abubuwa haramun ne kun gano wannan da ke ko to sannan wannan kenan karatu na biyu kuma su matan da ake yi da su da ba sa la'akari ne, sai ya shirin kai da iyali da ita mana ya ce ga adadin 'ya'yan da zai haifa wani gaga har ya ci ga kai ta an juye mata da mahaifa haka ne ko ba haka bane sai wata rana kuma ya canza ra'ayi ita shi yana so ya haihu ko waɗance 'ya'yan da aka haifa sun mutu kun gane maganar yanzu ya za a yi kaga dole ya auri wata kenan don ita ya riga illata ta ita ya riga illata ta ta tashi aiki kun gane wannan da kyau ko da haka za a ga akwai akwai rashin tawakuli akwai rashin tawakkuli kuma wani abu da za a gani za a ga cewar wanda yake da hannu da shuni ne ma yake hakan eh eh wanda ko da talatin ne zai iya rikewa sai kuma ka ga shi ke haka sai ga wanda yake da mata biyu ya'ya goma sha biyu hankalin shi a na tsaye inda ya wannan bangaren ne an zai ga malam wani gashi nan ga fankacecen gida ga waye ga waye ga waye wani ake ba da labarin shi Allah alam bi sahihatihi akan wannan Allah ta'ala ya jarbi 'ya'yan da ciwo haka ladi da ya to wai ma dai ina dabara wurin ka ce kai yaya kaza kawai za ka kai nema Allah ta'ala eh Allah ta'ala ya sauke Allah ya tsare mu amin eh eh eh eh zo zai faɗa muna can cikin karatu wani magana ku mai ita a karatun yau ɗin da zama fara an juya mata da mahaifa kuma sai da ta haifi ɗa muna nan kan karatun muna nan kan shi malam sau daga mutum sai zama wayayye waye shi ne ka fahimci addinin musulunci babu wani wanda zai zo yi maka rufa ido yi maka maɗaɗɗin maɗin ne. abin ba da ake ji da shi a yanzu yana daga cikin abin da ake lissafawa akan ƙasa tana da ƙarfin tattalin arziki shine yawan yawan al'umma haka ne ko ba ka bane in dai faɗin ƙasa ce da najeriya da sudan wa yafi wani gano na da jamhuriyar nijar da najeriya wa nefa wani faɗin ƙasa jaha biyu a nijar ta fi najeriya jihohi biyu ba eh eh eh ta fi najeriya dukanta eh na kauce in ce maka jiha ɗi ne jihar tawa ko talibari da sauransu a gada kai na kauce in ce maka haka ne yasa ne maka a ringizan na ce maka jihohi biyu sun fi najeriya mai jiha 36 har da abuja ne ko wanda abuja ne ohode kun gane ko to amma me kake gani da ake ji da saboda adadin mutane take da su adadin mutane da suke da su kun gane maganar to amma garguman fa turawa a yau fa neman ake a haihu dan zina ne dan luwaɗi ne dan waye a dai haifa kawai kun gane maganar a dai haifa kawai haka suke bukata har a wani ake bayarwa na wacce tafi adadin haihuwa lambar yabo ake bata na ta haifi aya kaza saboda su mutanen suke so kawai bi gadu nazar na halas ne na haram ne na waye ko ma dai ko na kororo ne ko na indarara ne duk aka wasu kawai to amma su suke wa ƙasar haka su kuma nan sun zo sun ce ku yi shirin kai da iyali kuma fafir suka tashi a tsaye an gano wannan da ke ku Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في العزل قال حدثني يحيى عن مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن المحيريز أنه قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فجلست إليه فسألته عن العزل فقال فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العزبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم أن تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ما عليكم يا أنا كرنته ma alaikum alla taf'alu ma min nasamatin ka'inatin ila yawmil qiyamati illa wa ka'ina حدثني يحيى عن مالك يحيى yake يكي ابن عبيد ya ابن يحيى الليثي يكي cewa حدثني يحيى عن مالك بابانا ya karanta da ni wannan daga Malik an بن أبي عبد الرحمن daga malamin Malik Rabi'atu dan Abu Abdurrahman an Muhammad bin Yahya bin Habban daga muhammad dan yahya dan habban an muhairiz daga ibn muhairiz shine abdullah annahu qala lalle shi ibn muhairiz ya ce dakhaltu masjid na shiga masallaci fara'aitu aba sa'id al-khudri radiyallahu an sai naga abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara mushi yadda fasa'altu fajalastu ilaihi sai na zauna dab da shi fasa'altuhu anil azli sai na tambaye shi dangane da hukuncin azalu faƙala abu sa'id al-khudri sai abu sa'id al-khudri yace kharajna ma rasulillahi sallallahu alaihi mun fita tare da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi ghazwati banil mustalik a ghazwa ta banil mustalik yaƙi na banu al-mustalik annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi je dirka ke su kun gano wannan da ke ko da ya ji suna shirye-shiryen za su kawo mai hari sai je dirka ke sa inda suke wannan tafiya da aka yi kuma an tafi da kowa da kowa suwa kenan eh a ah, hada munafikai dai a yi za ka ce an tafi da kowa da kowa Sau da haka a can munafukan suke cewa la'irra raja'ana ilal madinati idan aka dawo garin madina sai sun fitar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka aje su na gaban ula'ika kenan sharran makana fi ghazwati banil mustalik fa asabna sabayan sai muka samu kamammun bayi min sabayil arab daga bayi na larabawa fashta hainan nisa abu salin khudri yake ta sai muka yi sha'awar mujimin sadu da mata wajtaddad alainal uzba sai gauranta ta tsananta kasan gauranta muguwar abu ce kun gano wannan da ke ku ma'ana dai sai sha'awa ta birin ƙasa kenan wa ahababnal fida muka so cewar a ba mu su a kasafta ko kowa ya fanshi kansa kowa ya fanshi kansa daman fa in abin nan a ta tadara harbu auzara fa imma man nan ba'adu wa imma fida'an hatta tadal harbu auzara fa aradna an na'zil sai muka himmatu zami al-azlu al-inzalu kharij al-kharij al ah. to yanzu waɗannan da aka kama su waye bayi ne laraba ya ce larabawa ne kiristoci ne ko ba kiristoci ba ne eh? zai yi akwai a cikin larabawa akwai wani suka zama kiristanci kamar banu ta galib da sauransu sau don kuma ta mun yi a baya aure in mutum zai aura an halatta mai aura a hannun kitabi amma bai halatta ya auri baiwa hannun kitabu ba kullura ko Allah ta'ala ya fada والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ɗaya kenan sannan abin nan abin nan auma malakat aimanukum mifat a'a auma malakat aimanukum abin da hannun daman ku ya mallaka bayi kenan to wanda aka ya halatta mutum ya rike bayi mata wanda zai sadu da su su wanne sai dai kiristoci banda wasaniyat maguzawa faƙulla sai muka ce na azulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan azhurina yanzu za mu yi asalo ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana gabanmu yana cikinmu qabala an nas'alahu kafin mu tambaye shi mu je mu kama wani aiki me yake nuna fasa'alnahu an zalik sai maka tambaye shi hukuncin haka kafin mu yi hmm? ba shine wala hilalu an yi fa'ala fi'lan ba ta ya lama hukum Allah fihi halatta ka aikata kowanne aiki ba sai ka san me Allah ya ce kowanne aiki duk falalar da aka yi mishi duk falalar da aka sanya mishi duk wata dabara da aka yi mishi ka tambaya me yayi hukuncin Allah ciki dan kai an ka karanta a khadari an ce wala hilalu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama Allah fihi wannan ana karantawa amma ɗabbaka abin a aikace shi ke da wahala kowanne aiki bai halatta ka yi ba sai ka tambaye mai hukunci sai ka tambaye mai hukunci in ba haka ba za ka zo ka fara abin da yake an tara maka duniya da abin da ke cikinta ba za ka iya kara kanka ba to amma abin nan maganin kada a ji kada a fara tun kafin a yi ma sai ka tambayi hukunci shi yi sa bayan Allah nan suka ce ma yi wannan aikin ba mu tambayi manzan Allah ba to amma sai ga mutum sai ya je yayo kuma sai ya zo ya tambaya eh yanzu mutum ba zai iya tuna duk kurakuran da ya samu a watan ramadanan da ya wuce ba balle sai ya tambaya tun daga wani ramadanan ya zo a'a sai ya sake afkawa cikin shi sai kuma ya sake tambaya ko ba ji ba Allah ya sauke so daga ana tambaya ne kana sanin hukuncin abu ne kafin kai tambaya abin nan kafin ka aikata shi faƙal sai ya ce wa kenan manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ma alaikum Allah taf'alu me zai sa ku aikata wannan idan aka ɗauki laɗin na ta zama muhimmala kenan mana za'ida a biya litta'akid ma alaikum Allah ta fa’alu me zai sa ku aikata haka ɗaya ko ma alaikum Allah ta fa’alu ba wani abun kun aikata haka sai dai ku sani ma min samatin babu wata rai ka'inatin ila yawmil kiyamati wacce za ta kasance har zuwa ranar alkiyama babu wata rai da Allah ya rubuta zai halice ta illa wahiya ka'ina face wannan ran sai ta kasance eh babu wata rai mamin na samacin babu wata rai ka'inacin ila yawmul wacce za ta kasance daga nan zuwa ranar alkiyama Allah ya rubuta alawil mafi sai ya halice ta illa wahiya ka'ina face wannan ran sai ta kasance ba wai yi azalu ba ba wai ka sha kwaya ba ba wai ka je a juyewa da matakan mahaifa ba in dai Allah ya kaddara za ta haihu wallahi tallahi sai ta haihu so nawa ana haihuwa yaya da kwayoyi a hannu kwayoyi da aka sha an sha kwayoyi haka ake bada labari an sha kwayoyi kada a haihu aka haihu kuma yayan suka zo da kwayoyin a hannu da aka sha haka ake fada eh kun gane maganar ko shi sanar ce mana haruna ya shi. muna tab da zuwa yake cewa elizabeth saroniyar ingila an juya mata da mahaifa a masar ta haihu kun gano wannan da kyau mamin na samatin babu wata rai ka'inatin ilayen alkiyama wacce wannan ran Allah ya rubuta zai kasance za ta kasance zuwa ranar alkiyama illa wahiya ka'ina face ce wannan ran sai ta kasance ba ce kuke wai ko ana muzuru ana shaho ba zakaran da Allah ya face ce da tara sai yi in dai Allah ya kaddara za a haihu sai an haihu ɗin kuma mai nan da kyau ko yawa wanda kuma tabbatacce ne ko kai al'azulu ko ka sha kwaya ko katta sha kwaya ko wa inda Allah ya kaddara za a haihu to sai an haihu kuma wannan al'amurra ga sanan birjik suna kasancewa so da yawa an sha an juyar da ma duk an yi din kuma an haihu din ka duk wannan dabara kasira ce nemi taimakon Allah takaitacce dabara ce kawai wanda yake ta haɗu da ɗamsul basirati ka kusa shi ɗamsul basirati min alamati shiƙa wani khizlan Allah ya sauke ma min babu wata rai ka'inatin wacce za ta kasance ila yau alkiyamati zuwa ranar alkiyama Allah ya rubuta sai ya halice ta illa wahiya ka'ina ba ce sai wannan ran Allah ya halice ta duk abin da za a sha Ku gano wannan a sha zubar da ciki din a sha maganin kada a haihu din a sha waye a sha waye a sha duk abin da za a sha in dai Allah ya rubuta sai ya halice ta wallahi tallahi sai Allah ya halice ta ka mutum sai ya intibahi sosai da sosai kada ya zamana kana da wayanka ka fahimci ka a samu wani arne ya ce shi zai amfani da tunaninka shi zai juya tunaninka kai kake da gangar jikin kawai amma shi ke shi ne remote ɗin yake a hannunsa shi yake juya maka tunaninka shi yake juya maka kwakwalwaka shi yake cewa a zauna sai ku ce mun zauna a tashi an tashi mun daɗa tashi ma yake cewa ko mutum kada ya zama haka Waalaikumsalam warahmatullah. Naam. Mifa? Wa ahbabnal fida'a muka so fansa mana muka so a raba ma kowa na shi a raba ma kowa na shi da yake nawa ba'alu وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن آمر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه دق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه دق بابان سواكينا ويا بابا عامر إيه سعد بن أبي وقاص أنه كان يعزل للي شي يا كسن yin al'azlu وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عبيد الله بن عبد الله مولى مولى عبيد الله عن ابن أفلح مولى أبي أيوب الأنصاري عن أم ولد لأبي أيوب الأنصاري أنه كان يعزل عن أبي النضر شيني مولى عمر بن عبيد الله أن تتنبأني عمر بن عبيد الله أن ابن أفلح daga ابن aflah ابن aflah din شيني مولى abi ayyub al yantaccen bawa ne na abu ayyub ansari an ummi waladin li'abi abi ansari daga wata ummi walad ta abu ayyub ansari wace ce ummi walad eh bai wadda ta haihu daga mai gidanta ita take ruwaya ta ce annahu lalle shi shiwa kenan mai gidanta kana ya azil ya kasance na yin azalu mun fahimci wannan da kyau ko masa musu haɓe nau kenan wa dasani an malik an nafe an abdullahi bin umara an na ya azil wakana ya karahul asal eh eh an malik an nafe daga nafi an abdullahi bin umar daga malamin nafi shi ne abdullahi umar annahu kana ya azil lalle shi abdullahi da umar ya kasance kwata-kwata baya azulu ɗaya kenan wa kana ya al-azal kuma ya kasance yana kyamar haka ɗin baya san haka din baya yi kuma baya so ayi yi. Eh? waɗannan magana kan al'azulu magana ce far'iyya ko magana ce asliya tana cikin usuluddin ko tana cikin furu'uddin abin da ya shafi ijtihadi ba dama ka ce wai gaba ɗaya bakin malamai ya zama ɗaya shi yasa zaka ji mutumin da ya ce kai wasu malaman nan u ba su da haɗin kai saboda magana su gaba ɗaya bata zama iri ɗaya ba aka ce to wannan ka bara hudu ya kamata a bai sai na al'amari ya dusa ba ai kamar yadda ka san idrak fahimtar malamai bata zama ɗaya ba ko fahimtar malamai ɗaya yake ko ɗalibai fahimtar su ɗaya take yawwa to haka kuma bai zai zama fahimtar su ɗaya ba zurfin ilimin su ɗaya ne bali ma fahimta su tazo ɗaya ba ka gane wannan da kyau ko yawa sau da ka qadiyya abin da ya shafi ƙida imani da Allah da sauransu shi wannan naka sallamawa ne kisa wannan gaba ɗaya abu hanifa malik imam shafi'i abin ahmad bin hanbal abdurrahman al-auza'i ne da sauransu duk magana su ɗaya ce a ɓangaren aƙida hadha taqadu شافعي ومالك هذا اعتقاد شافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول أما كتير لي بيت kaga wannan daman naka sallamawa ne duk aƙida su ɗaya ce kun gano wannan da kyau ko so da wannan usuluddin ne ba ijtihadi a cike amana ne ake so kai amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna to amma abin da ya shafi ijtihadi da sauransu wannan babu yadda za ka zo ka ce wai dole mutane wasu zama ba bakin su ya zama da har ka lissafa wannan wai malamai kansu bai haɗu ba me yasa wannan malami ya ce kaza wannan malami ya ce kaza kuma a cikin qadiyya ijtihadiyya zai mata ijtihadi ko yana da mahangashi eh abin bidin mai sauƙi ne abin kawai da ake so shine ya zamana za ka kallaci wanne fi ƙarfin dalili kawai kun gano wannan da ke ku ne shi ne yanzu mun ci fatawar abdullahi ɗan umar bayan mun ci fatawar sa'ad bin abi wa qasid abu ayyub al ansari wa hadathani an malik an damrat bin sa'id al mazini an al hajjaj bin amr bin ghaziya annahu kana jalisa inda zaid bin thabit radiyallahu an fajahu bin qahdin ko qudin رجل من أهل اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري لي ليس نسائي اللاتي أكن بأعجب إلي منهن وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني فأعزل فقال زيد بن ثابت أفته أفته يا حجاج قال فقلت يغفر الله لك إنما نجلس عندك لنتعلم منك قال أفته قال فقلت هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته قال وكنت أسمع ذلك من زيد فقال زيد صدق وحدثني أم مالك ما لم مالك أو أنا حديث شينوا دمرة بن سعد بن سعيد بن سعيد المازي إيه كتشمي

alayhi sallama da hakuri an al-hajjaj bin amr bin ghaziya kabilar abu amr al-basri kenan ba shine almazini ba an al-hajjaj bin amr bin ghaziya daga hajjaj dan amr dan ghaziya annahu lalle shi shiwa kenan shiwa kenan shiwa kenan kamar kuɗa jin tsoro kun yi shiru hajjaj annahu lalle shi hajjaj ba shi ne hajjaj bin amur bin khaziya ba to shi hajjaj kana jalisan inda zai bin sabit ya kasance a zaune a wurin zaid dan sabit fa bin kahadin sai bin qahadin yazo wai bin a rajulun min ahli sham wani mutum yaman wani mutum ne daga cikin mutanen kasar yaman faqal sai ya ce ya aba sa'id ya kai aba sa'id yake magana da wa kenan da zaid bin sabit domin ita ce alkunyarsa ce ya aba sa'id inni indi jawariyali lalle ni ina da kuyangi Laisa nisa'i ba mata ba mata na bane allati ukinnu bi ajaba ilayya min hun. waɗanda nake ganin cewar ina raba aure da su ina raba kwana da su ko bayi ana raba kwana da su ɗaya kenan abu na biyu walaisa kulluhunna yu'jibuni an tahmila minni kuma ba kowace nake so ta samu juna biyu da ni ba ɗan kasuwa ne yana wa ne isayar kullura yana so wa ya sayar idan ya so ta samu juna biyu da shi ta zama wa kenan eh ta zama ummu walad ba sai da ita kun gano wannan da ke ko ba sai da ita shi sa ya ce ba kowace yake so kuma ta samu juna biyu duk ma dai wani turanci da za a sai bayan ta haihu kun gano wannan da ke ku to kaga dai akwai abubuwa ke ne zai bayan ta zai sayar saura ka ya ce baya ba dukkan su ike so su ɗauki juna biyu da shi ba sai ce a azil zan yi azalo ma'ana dab da zai yi inzali sai ya fitar da al'aurar shi ya zubar a waje ya halatta yi faƙala zaid bin sabit sai zaid bin sabit ya ce aftihi ya hajjaj ya hajjaj ba shi fatawa ba shi amsa kar kuma tafi shi hajjaj din zama yake wani zai rumin sabit sai zai rumin sabit mai majalisi kenan sai ya ce ba shi fata ba shi amsa qal sai ya ce fa qultu sai nace yaghfirullahu lak <laughs> Allah ya maka gafara <laughs> irin wannan inda ma najlisu indaka ta'allama mink muna zama ne domin mu koya ba domin mu koyar ba domin ba da amsa ya koyowa ce malami malami ya nemi haƙa maka wata rijiyar a sai hankali sai ce ba shi amsa eh? <laughs> sai ce ba shi amsa kun gane wannan da kyau ko sai ce ya gafirullahu lak inna ma najlisu indaka ta'allama mink ƙal aftihi sai ya sake cewa ba shi amsa to haka yanzu na biyu ya sha bamban da na farko ma'ana da gaske yake kenan ba shi amsa faƙultu sai na ce huwa harfu ai gonarka ce in shi ita saƙaita in ka gada ma ka shayar da ita wa in shi ita a ƙwashta in ka gada ma kuma ka bata busasshiya ko ba ka lambanka yake ba in ka gada ma ka yi ban ruwa in ka gada ma ka ƙi yin ban ruwa qal sai ce wa kuntu asma'u zalika min zaid sai ce dama na kasance ina jin wannan fatawar daga wurin zaid bin sabit din kun gane maganar dama ba ya ce yana zama a wurin shi li na ta'allama ba nan ba fira yake zuwa ba eh li na ta'allam sa kuma zuwa fira saboda haka idan malami almajirai sun zo za su yi karatu shi kuma sai ya tashi daman fira yake zuwa shi kuma sai ya tashi sai lokacin da ba masu biya karatu ba zo ba su zauna su dinga fira akwai ko babu Allah ya sauke qala zaidun sai zai ce sadaq eh abin da ya faɗa din na haka ne wanda ita ce fatawata halaccin me azulu wa da sani an maliki. عن حميد بن قيس المكي عن رجل يقال له الزفيف وهذه فرنجي ايه فرنجي إيه؟ إيه؟, ايه ايه نعم فرنجي سيدو الرجل يقال له الزفيف أنه قال سئل ابن عباس رضي الله عنه عن العزل fada jariyatan la faƙal akhbirihim faka an na hastahayat faƙal huwa zalik amma ana fa’af’alu ya ani annahu ya azil wadda sani an malik ubaidullah ibn ya haya allai sai yake cewa kuma imam malik ibn anas ya karantar da ni wannan an huma ibn qais al-makki daga humaid dan qais al-makki ar-rajul yuqalu lahu zafif daga wani mutum da ake kiran shi zafif annahu qala shi mutumin wa kenan zafif din ya ce su ila bin abbas radiyallahu anhu al azli an tambayi abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kara mushi yadda dangane da al-azli. fada'a jariyatan lah sai ya kira wata baiwar shi faƙal sai ya ce akhbirihim ba su amsa ba su labari faka an na hasta hayat sai wannan baiwar kamar ta ji kunya haka sai ba ta ce komai ba faƙal sai abdullahi ɗan abbas ya ce huwa zalik eh hakan ne me kenan abin da ta ƙi faɗaɗin? E, eh, hakan ne amma ana fa'afalu amma ni ɗin nan dai in jiwa kenan abdullahi ɗan abbas ya ce yana yi ya'ani annahu ya asili abin nufi yanayin al'asalu me za ku ce qala malikun rahimahullahu azza wa jal imam malik kenan bayan ya gama kawo asar din bari ka ji mawqifin la ya'zilu ar-rajulu al al-hurra illa bi idniha wala ba'sa an ya'zila an amati bi ghairi wa man kana tatu amata qaumin fala ya'zilu illa bi ka ji eh eh ya nemi izinin su mana suna so su samu bayi da yawa ai mutum mun ɗaya auri baiwa ta haihu ba bawa ba ne? bawa ne mana yawwa kada ya rage masa abin nan قال مالك رحمه الله عز وجل إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار cewa يكي لا يعزل الرجل mara bai halatta mutum iwa mace azalu alhurra wacce take ya ba baiwa ba illa bi izini izininta bai halatta sai izininta kun gane maganar? ba ka gane ba? bai halatta mutum ya azalo da mace sai da izinin ta sai in ta yadda in ba ta yadda ba dole ya bari ka gane yanzu eh eh eh hurra ba ya ba mata ba imana la ya azulu rajul mar'atul hurrata ya illa bi idniha sai da izininta sai in ta ce ta yadda in ba ta ce ba ta in ta ce ba ta yadda ba dole ya bari to baiwa ce eh ai ba bai wace kun gane ko ai ba bai wace sanan duk waɗancan ruwayoyin da muka da muka ambata suna gazgatuwa zuwa ga matansa na aure ne kai tsaye ko kuma zuwa ga bayansu eh ya fi karkatuwa zuwa ga bayi sama da karkatuwa zuwa ga matan aure ka gano wannan da kyau ko saboda haka dole sai matarka ta yadda sai da izininta kuma fahimci wannan da kyau ko domin saduwa kadai ba shi ba ne tana bukata 'ya'yan kai baka bukata 'ya'ya eh ka fahimci maganar ko tana bukata in kai baka bukata sannan kuma akwai karuwa na jin daɗin jima'i idan ya zuba a ciki sama da zuba a wajen shi Kuma fahimci wannan da kyau ko nan to zai halatta kenan yi mata dabara ya bata magani eh eh eh kamar jin tsoro kuke ji eh to ya halatta ita ta je ta sha magani ba tare da ya sani ba kasa akwai matan da kawayensu ne suke juya su mata ne ba gidansu ne yake juya su ba mamajinsu ne yake juya su ba ƙawayensu ne suke juya su in aka zauna ana fira sai ta bata labari ita wai ina ai kwayoyi take sha dan ta san ta gaya mijinta ma ba da zai ba abu ga sana a kemis kawai kun gane maganar sai su zuga su duk wacce te wannan ta san ranar alkiyama wata amsa za ta bayar duk wacce te wannan ba ta sani ranar alkiyama wata amsa za ta bayar an ce mijinta bai halatta ya yi ba sai da kun yi shiru to ita ce za ta ba da izinin shi ba eh ita ce za ta ba da izinin shi ba kun gane maganar wannan wajibi ne dole a tashi a faɗakar da al'umma ciki kuma na sha maimaita muku gwargwadon yadda jahilci ike mamaya gwargwadon yadda waɗannan al'amura suke daɗa kan bama a cikin al'umma domin jahilci ɗin na mugun cuta ne ibn qayyim yana cewa wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi tarkibi muttafiqani nassu min alqur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhalika al-alim rabbani ice wal jahalu da'un jahilci cuta ne qatilun kuma mai kisa cuta ne mai kisa wa shifa'uhu abin da yake waraka wa shifa abin nan wal jahalu da'un qatilun wa shifa'uhu abin amran fi tarkibi muttafiqan al'amura guda biyu ne su ne magunguna na farko dai nassun min al-qur'ani aw min sunnatin nasi qarara na al-qur'ani ko na sunna abu na farko kenan abu na biyu wa tabibu zalika al-alimur rabbani likitan kuma da zai rubuta maka shine malami mai jin tsoron Allah da zai fassara maka ayoyin Qur'ani din da hadisai ingantattu din akan fahimtar magabata to in mutum ya samu wannan lalle zai samu rabauta duniya da lahira to amma in dai ba haka ba malam za ga da yawa matan aure su ne suke juya su ita take ba ta shawara ita take kaza ita take kaza ita take kaza ita take kaza kaga duk waɗannan ƙwayoyin duk ita za ta tsara mata yadda za ta yi ko mata so mata so wa fari so wa ta biyu sannan kaga ta mata tukin jirgin kan mutu kenan kun bai wannan da ke wannan haramun ne bai halatta ba sai mijinta ya sani kun bai wannan da ke wannan fa muna magana ne akan tamdidin nasal ba da tazaran haihuwa amma shi ta hadidin nasarwa na haramun ne ko da miji da matan sun yadda haramun ne eh in ba kuma mun yi dogon bayani kafin mu shiga darasi din ko da miji da mata sun yadda wani haramun ne ta hadidin nasar shirin kayyade iyali shiri na kayyade iyali ba haramun ne wannan haramun ne haramun ne ana magana ne yanzu kan tamdidun nasal ba da tazara kun gano wannan ba da tazara dole sai an samu muwafaka kar kuma ta fa ta yaye yaye na a yaye yaro sai an samu shawara wata shawurin sai an samu shawara tsakanin miji da mata ba miji kaɗai ne zai gaban kanshi ya ce gobe a yaye mai yaro ba ko mata ta gaban kanta ta ce ita ta yaye shi a'a sai an samu shawara an gano wannan to sannan batun a ce wai abin nan Allah ta'ala ya sauke ƙala eh eh shi ne haddul a'ala abin nan aƙasa ai والوالدات يرضين liman arada كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين liman arada an yutimma rada'a ba dole a kan kowa da kowa ba saboda kai halatta ka yayi yaro wata goma sha bakwai wata goma sha shida wata goma sha wata ashirin da ya halatta ka gane wannan da ke wannan duk wani dama ku ta shawar tsakaninku amma idan ya kai wata goma sha wata ashirin da hudu nan babu ta shawar haramun ne kawai yaro isha nono bayan wata bayan shekara biyu ba shi Allah da ya halicci yaron ya halicci uwarshi ya halicci nonon ya san me yasa ya ce kada in yi shekara biyu ya isfaya yi hmm? eh, mana tun da ya kayyade haulaini kamilaini liman arada yin timar rata a ga ya nuna bayan shekara biyu fa eh kun yi shuru sai bayan sallah kenan za mu shiga kitabun rata a ku kitabun rata amin wala ba su an yi azila an amatihi bi ghairi iziniha mala ya ce babu laifin mutum yi azalo da baiwar shi ba tare da izininta ba wa man kana ta tahu amata qaumin duk wanda ya kasance yana auren baiwar waɗansu mutane fala ya azulu illa bi izinihim illa bi izinihim ba zai azalo ba sai da izininsu sai sun yadda in ba su yadda ba kuma shikenan kun gano wannan da izinin Allah ta'ala a darasin gobe za mu rufe karatun mu waɗannan wannan karan babu ma ja fil ihdad kenan an gano wannan ko gobe lahadi 20 da nawa kenan insha Allah ta'ala za mu rufe karatun mu waɗa na wannan shekara karatu dan sai zamana karatun mu na mu waɗa zai koma bayan sallah kenan gobe lahadi da izinin Allah ta'ala an mun karanta wannan babi na ƙarshe na kitabu talak shikenan kuma sai a dakatar da karatun waɗa sai Allah ta'ala ya kama da yawancin rai na a gare shi ce mamin nasamatin ka'inatin ila yawmil illa wa hiya ka'ina wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana da baiwa yana so ya azalo baya so ta ɗauki ciki sai ya ce mai babu wata rai da za ta babu wata rai da Allah ta'ala ya kaddara kasancewa ta sita ta kasance au kama wannan baiwa taka abinda Allah ta'ala ya kaddara mata zai zo mata ya je ya ta yi fatsan mota rana sai ga ta da ciki sai ya zo ya faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce abin nan ana abdullahi wa rasulu ana abdullahi wa rasulu kuma ka san abdu bai san gaibu ba ana abdullahi wa rasulu an sha yin waɗannan sosai a gaban manzo Allah mutum ya je al'azulu ɗin a lokacin da zai yi inzali sai ya cire al'aura shi ya zubar a waje domin gudun kada ta ɗauki ciki kun gano wannan da kyau to tambaya a nan zai iya kare kanshi idan mata ta yi ciki ya ce ba cikin shi ba ne in an tambaye shi a kotu ya ce ai idan ya zo zai kawo yana zubawa waje eh ba zai zama mai dalili ba ya ce zai yi li'ani shi ma ya san ba haka ba don wanda Allah ta'ala ya kaddari za a halicce da shi sai sun lai wuce annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake ta inda mutum zai zubar da maniyi kan falalin dutse kuma a cikin maniyin Allah ta'ala ya kaddari sai ya halicci wata rai a ciki sai ran ya tashi kun gano wannan da ke ko shi yasa kake ganin malamai sun buɗe babun kaddara kun gane wannan da ke ko dole ka sallama wasadisul imanu bil aqdari fa aiqina biha wa la tumari wa bil qadar al maqduri aiqin fa innahu da'amatu wa dinu afiyahu in dai kaddara ce abinda Allah ta'ala ya kaddara maka siyasa ya same ka kawai wai ka ce zakai dabarar ka kayyade iyali wai kada wahala ta dame ka kada waye kada waye kada waye kada waye duk wannan rudu ne sai ka samu mutum yana da mata yana da 'ya'ya kuma shi ke tausaya ma yake taimaka ma gwagware da yawan gaske yanzu wasu gwagwaren kunnuwa kan azumin nan gaban su ya faɗi a gane ko dole yanzu kaga sai an ba da caji ga masu aure su dinga fito da kunu kofar gida da koko saboda kada su yi tuwo na maina akwai mabukata akwai na gaban waleta ma <laughs> eh kace me ke kuma ka zargu ne <laughs> amma ba baya ba kai kaɗai ba ne me yasa wancan bai tsargu ba to waye a gaba kun gane kun gane wallahi da yawa za a ga mutum yana da iyali yana taimaka ma gauru mara mata faɗi tun da ba tsoron nake ji ba ko so da yawa za a ga mutum masai da ya aure kake gana abin hannu da yawa yana buɗewa arzikinka da arzikin 'ya'yanka duk ta hannunka yake biyowa ba haka ne ku ba ka wani haka malamai kada mutum ya zama ne yana da hankalinsa wasu ne suke juya mai da hankali adadin al'umma arziki ne a ƙasa kun gano wannan da kyau ku, arziki ne wasu suna neman su na halas na haram ‘ya'yan zina ‘ya'yan luwaɗi ‘ya'yan waye ‘ya'yan duk a tattara musu duk suna so eh eh ba ji ba a'a abinda nake nufi dama duk na gaban duk na gaban ulaika ne amma wai su ne za su zo su kawo wasu za su zo su kawo mutane shirin kayyade iyali wasu dole sai kun kayyade iyalanku ya zo da wata fikira khati'a wani tunani ba magudan tunani yana yada shi cikin al'umma kuma fahimci wannan da kyau ko amma ga shi a kasashen duk zina ake duk yayin zina suna cikin al'umma amma kuma wai da ke da iyalanka wai a'a wai dole sai ka kayyade sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza sai ka yi kaza alhali baka neman taimakon shi baka taba cewa ya taimaka maka ba haka ne kuma haka bane hasali ma aiki ma aiki ma ya bada aiki aiki ma yana neman ya gagare ma ya bada aiki balle wani abin nan saboda kawai kowa ya ta kan shi ya ayyuhal ladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum wannan tunani ne malam ba ma gudun tunani ba ma gudun tunani shi yasa kake ganin wasu matan masu wayo ba sa yarda da wannan domin sun san an kai wasu an baro wani daɗin aure ya ɗebe ta ya tsara ta ya'ya biyu yake so sun haifi ya'ya biyun daga baya kuma ya canza ra'ayi wata an mata allurar dindindin ita da haihuwa kuma wata an mata an je an juyar da mahaifar sannan kuma daga bayan ya zo yana son yaya eh kun gane maganar ko kaga dole ya auri wata domin waccan ta tashi aiki eh a gani to amma kuma wasu matan su kuma su kuma ba sa taɓa yadda da shirin da iyali saboda me eh saboda tana ganin gwargwadon haihuwarta dan ita ta riga ta ga yusi kuma Allah a kanka cewar ke za ka fara mutuwa sai kaga ita da 'ya'yanta shi kenan kawai kullum <laughs> eh ta riga ta ginda maka yusi kuma Allah fi auladikum so da haka za ka mutu ne ta gada an gane magana da kyau ko tsara kamala shiri dai na kayyade iyali wannan shiri ne ya ci karo da karantarwar musulunci ya ci karo da karantarwa da al'ada ta kowace al'umma ko za ka iya ce mun ga wata kabila guda da take da wannan a'a wannan kawai tunani ne da wasu tsirarun maguzawa suka yi suke yada cikin al'umma amma ba wata kabila da za ka ji wannan kabilar wannan tunaninta ne wai ta kayyade iyali kun bayanci wannan da kyau ko babu wata hanya wacce ita ce ɗaya ɗaya ta yaɗar cutar hiv in ban da zina ita ce a alaihi amma duk sauran kama kame ne haka ne ko ba haka bane inda gaske ne ana yaƙi da cutar hiv me zai hana a haramtar da zina a ɗauki mataki a kanta ba shi kenan an kashe ta ba adadin mutanen da ita cutar ta kashe inda an tsayar da haddi akan masu zina da tuni waɗanda aka kashe ɗin bai kai adadin waɗanda ita cutar ta kashe ba haka ne ko ba haka bane Allah ya kiyaye Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan shari'a ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك